Assalamu alaikum. ina yi mana fatan alkhairi ga baki ɗaya. don Allah don Annabi ina ƙara tuni. Don Allah don Annabi jama'a mu san irin abubuwan da yake shigo mana. Wannan wayar da ta zo mana za ka iya sarrafa ta ta kowane hali. Wannan wayar za ta iya kai ka firzin za kuma ta iya kai ka Za ta iya yi maka arziki ta dalilin ta, za ta iya ja maka talauci, za ta iya ja maka kisa. ta dalilinta za ta iya ja maka jin daɗi za ta iya ja maka mutunci za ta iya kumɓarar maka da mutunci duk yadda ka ɗauki waya to ita waya ta haka za ta bi da kai social media da aka yi an ce yaɗa zumunci ko kuma sada zumunci to ni a yanda na fuskanta dandali ne kawai na tsanar juna na cin mutuncin wani wani ya zagi wani ko me kai posting yau idan ƙur'ani ka zo kana sawa a social media kullum wallahi sai wani ya san me zai samu ya faɗa a rayuwa don haka iyaka mutane ku sani abin da kai wallahi sai an maka ko menene shi ko me? kuma babu wanda baya laifi babu wanda baya kuskure a rayuwa in wani yana irin wannan wannan wani kala yake yi idan wani yana sata wani munafunci yake idan wani yana munafunci wani kwartanci yake Idan wani yana wani kawalci yake, idan wani yana wani kallon matan mutane yake, wani in yana wani lalata yara yake. Kowa da irin nau'in laifinsa. Wani kuma cin zarafin iyayensa yake, wani zagin iyayensa yake, wani gashi nan, wani dukan matarsa yake, wani gashi nan. Kowa yana da laifi a rayuwar duniya daidai gwargwadon nashi. abinda muka sani lahira ita ce kankat, ita ce wajen yanke hukunci. Ba ɗan adam ba, ba mutum kai mai laifi ya ka yanke wani mai laifi hukunci Allah shine alkali kuma shine zai alkalanci kowa kai idan burinka ka yada wani ko ka yi mugunta ko ka tozarta rayuwa wani to kafi wanda ya yi ɗin laifi a rayuwa jama'a don Allah don manzon Allah mu dinga kiyayewa mu musulmai ne hausa fulani ne kanuri ne wane ne duka mun haɗu mun a ƙarƙashin musulunci musulunci ba tarbiyyarsa ba ce ka tsani ɗan uwanka ko kuma yau mutum ya yi kuskure ka dinga neman sa da shari dukkanmu muna laifi ubangiji Allah ka shirye mu ubangiji Allah ka shirye mu Allah ka shirye mu wannan shi ne ni iya abin da zan iya cewa amma dai shi mai yaɗa laifi to ya fi mai laifin illa domin duk abin da ya zo ya faru kai ne sila ka haddasa fitina ka haddasa yaɗa fasadi ka yi wane ne da sauransu to ko ma menene ba dai kai ne kuma za ka yi hukuncin ba Allah ne mai hukunci wannan shi ne magana da Allah da annan jama'a mu ɗauki wayan nan a matsayin bala'i ce wallahi wallahi ni social media gaba ɗaya kai mm, wallahi na